nawa ga wata hausa شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر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 فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو إشارين دهوتو قوة شعبان hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara دبوكي wanda ya daidai da sha biyu ga watan Fabrairu miladiyar annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da ishirin da shida. In Allah ya so rana wa cewa kila mun kai azumi na farko ko na biyu. Ko? To Allah ka raya mai nuna mana, kuma Allah ya sa da mu za a yi, kuma Allah ya ba mu ikon yin ibadoji duka, sannan Allah ya karɓa mana. To, don haka kun ga yau ita a ranar ƙarshe kila ko ga tafsiri dai eh babu alhamis ranar a cewa an fara azumi to to Allah ya taimaka mana mu ƙari surar yau tun da dama bakin boda muke kila in an takaita bayani an ka ƙara lokaci kila mu ishe ta in ba mu isa ba kuma sai a samu wata rana da amma dai bai kamata mu kwana da kingin tuwo ba eh ta Allah ya taimaka mu sai a takaita bayanin kenan ku a kalma-kalma ɗaya a wuce to ci gaba da tafsirin littafin Allah mai girma in ba ku manta ba muna cikin tafsirin suratun rahman wadda malamai sun yi saɓani wata rana su ce makiyaci wata rana su ce madaniya haka ne yi sai ya ɗaga tafsirin ta nima ko wata rana in ce makiya wata rana in ce madani haka malamai ke yi to Allahu a'lamu in makiya ce in madaniya ce to wannan surar dai kamar yadda bayani ya gabata tana bayyana ma mutane irin ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu nan duniya da gobe kiyama mun an faro bayani dangane da irin eh, bala'o'in da Allah ta baraka wata Allah ya tanadi ga kafin ho ah, da sakamakonsu abinda an makomar to da nan kuma sai an ka faru bayani dangane da irin kyakkyawan tanadin da Allah ya ga masu imani nace maimakon mu tsaya ga maganar wuta mu kwana cikin wuta gara a ɗanin taɓo wani abu na aljanna ko mu tsallake ta mu kai aljanna to kaga tun shekaran jiya cikin aljannin mun ka kwana to wannan kwana Allah ya sa ya zama na hakika ne Allah ka arzikta mu shiga aljanna Allah kada kai mana rashin arzikin rashin samun aljanna ya kare mu daga wuta to mun fara bayani dangane da yan aljanna irin tanadin da Allah tabaraka wata Allah ya yi musu mai kyau gobe kiyama Allah ya ce wani man kafa makamar bihi jannatani gonakin aljanna guda biyu kaga dogon ba ma single ba gonakin aljanna dogon ya tabbatar ma duk wanda ya ji tsoron tsayuwarsa gaban ubangiji an yi bayanin tsayuwa. shekaran jiya ko yana da aljanna guda biyu sai Allah ya kawo su daga cikin siffofin aljanna sai ya ce zawata afnan su aljannonin ma'abuta rassan itace nace muku an yi amfani da rassan itace maimakon a ce su aljannonin masu yawan itace sai aka yi amfani da rassa saboda dama itace ana amfanin su biyu ne na farko ko dai su ba da inuwa na biyu ko kuma su ba da yaya to da inuwar da ‘ya'yan duk ana samun su ne ga rassa rassan itace suke yin sansani wanda sami in sun game suke ba da inuwa hakan ga kuma ga rassan itace ne na ‘ya'ya ke fitowa to shi yasa sai Allah ya amfani da rassa su aljannonin guda biyu waɗanda Allah ya tanaji ga waɗanda na ji tsoron tsaye gaban Ubangijinsu suna da ma'ana kamar aljannonin suna da itace masu yawa kuma itacin masu rasa an ka ce fihi ma kuma cikin su su aljannonin guda biyu da Allah ya tanadi ga masu tsoronai cikinsu? a cikin su akwai mare mari guda biyu ta jiriya masu gudana da ruwa 24 hours ruwan su ba su yankewa Fiye ma kuma dai duk dai cikin aljannonin dai guda biyu min kulli fakihatin zawjani akwai nau'i guda biyu min kulli fakihatin daga dukkan kayan duk abin da kun san kayan marmari ƴaƴan itace waɗanda rayuwa ke shawa to Allah ya yi tanadin nau'i biyu nau'i biyu ne ce malamai sun ka ce ko dai ya zan ɗanyu da busassu duk waɗin ɗanye hake so gashi in busassu hake so gashi muna tare wasu kuma sun ka ce a da waɗanda kun ka sani da waɗanda ba ku sani ba wasu kuma ma sun ka ƙara sun ka ce nau'i biyu da wani nau'i 'ya'yan itace alamar na nasu shi su yi ja wasu kuma alamar na nasu su zauna ɗanyen haki to shi ne zaujani da nau'i biyu sai Allah ya ce kuma ba nan ta tsaya ba ni'ima aljanna ya ce yi ina ala furushin ha Ok nan za mu tashi yau ko to ma dalla to kaga nan mun ka tsaya shekaran jiya ko Allah yana siffanta abin da yawa yana siffanta aljanna da ya ce zai ba yan aljanna to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce muttaqina ala furushin muttaqina ala furushin baqainuha min istabraqa وجنى الجنتين دان فبأي آلاء sai Allah ta tabaraka wata Allah ya ci gaba da bayani game da aljanna da ya Allah ka arzuta mu samu aljanna ta tabaraka wata Allah ya ce Ina su ɗan aljanna suna kishin gida a kan akan shimfiɗu kaga ashe kenan bayan eh, bayan mare marin ne da ƴaƴan itace kaga abinci kenan cikin aljanna ko san babu to babu kuwa cikin aljanna abinci aljanna su ne ‘ya'yan itace daga nan an yi wa mutum kurus salar alamar yunwa ce ko alamar an can koshi an ce to aljanna babu yunwa in ka an yi wa mutum malmala to yunwa ce to babu yunwa aljanna duk abin da za a ce cikin aljanna ana ci ne ne akan shawa kawai amma ba wai don yunwa ta burbuke su ta ce ma magani yawa babu yunwa cikin aljanna shi yasa abincin aljanna ‘ya'yan itace sai mari ne ga sunan amma babu to in kana kun tuwon shinkafa ci shi na in mun ku ta yanzu da babu tuwon shinkafa babu tuwon dawa babu tuwon masara babu garin baki eh babu dambu babu mai kuma babu hura ba akwai madara ba Madara na za a haɗa mana da hura sassa ce ka duk abin da kan bashi baka gama da hura ba ai akwai ko dai babu hura akwai madara muna tare to shi ne bayan Allah ya kawo siffofin aljanna cikin abin da yawa a muminai ta akwai marimarin ne na ruwa sannan akwai abinci 'ya'yan itace ko sai ya ce mutaki na su ‘yan aljanna suna masu kishin gida a lafurishin akan shimfiɗu daɗa sai wurin hutawa kuma. Kaga Allah bai ce suna kwanciya ba, saboda kwanciya da mutum ya kwanta sai bacci. Aljanna ana bacci? A ‘yan aljanna ba su bacci, 24 hours. Ba a bacci wata alama ce ta gajiya. Ai babu gajiya cikin aljanna, aikin bi kai balle su gaji. babu gajiya da gajiya da yunwa da rashin lafiya suke sa bacci ko kuwa to waɗannan kuma ko gudansu babu cikin aljanna don haka ga kwanciyar ƴan aljanna kwanciya ce ta ni'ima Wanne irin kwanci an ni'ima kishin gida sai in kai kan mutum kishin gida, to alamar mi kenan zero tension bai da matsala ko guda mai jin yunwa bai yi kishin gyaɗa sai dai ya kwanta mai wanda ya yi aiki ya gaji wanda a cikin gajiya bai kishin gyaɗa sai dai ya kwanta muna tare hakan ga mai jin bacci kishin gyaɗa bai ya mai sai dai da ka iskan mu mutum kishin gyaɗa ma'ana bai da matsala ko guda babu gajiya babu yunwa babu bacci babu damuwa kwanciya ce ta isa to shi ya kwanciya yan aljanna kishin gyaɗa Hmm? shi da yake mutsaki ina alafarshin suna masu kishin gida a kan shimfiɗu yaya shimfiɗu suke na ‘yan aljanna sai ya ce ba ɗa'inu ha cikin shimfiɗun abinda an kasa cikin shimfiɗun min istabraki daga istabraki ne me istabraki nau'i ne na na alhariri alhariri ya kafi kashe biyu akwai istabrak akwai dibaji istabrak shine alharini mai kauri shine istabrak dibaji kuma alharini wanda baya da kauri duk duniya da lahira da aljanna da sama da ƙasa babu sura mai ni'ima kamar alharini to saboda sa sai Allah ya haramta mana mu mazan al'ummar manzon Allah kas in kayan kuɗin ɗanta ta kaskasa alharini alhairi ne haramun ne mu yi hankuri shi ne tura ƴan aljanna mu bari sai mun ta sai a bamu mun yi hankuri ko mu yi ba mun yi hankuri to shi ne Allah ya ce ƴan aljanna suna kishingida gida kan shimfiɗu waɗanda yake abinda a cikin shimfiɗu abinda a wata irin shimfiɗa ake cikawa katifa stop can da wuri yanzu ne ake ake cika katifa da ita da soso to katin soso waɗanda da 'yan shekaru daga cikinku, ku can da wani katon soso ne aka cin katifa da shi ƙaiƙai ƙaiƙai waɗanda gero ya an ka zo wurin shiƙa inda ake shiƙa gero ya an ka abin da sussuki damin gero ba ana shekewa ba wannan ƙaiƙai mai mugun ƙaiƙayi to shi ake <laughs> kamar da wahala to shi ake suka katifa da shi ɗaya ɗinke wai a ɗan ji tafshi-tafshi to da ana nan ana sa ƙaiƙai ni da baka sai iya kakwancin da ni bisa ka ciwo ƙaiƙai ba ana nan sai an ka samu ci gaba sai an ka an ka kama amfani da kaɗa auduga maimakon ƙaiƙai katifar kaɗa in sai waɗanda na isa amma ka shi ƙaiƙai ba sai sai aka yi ba zuwa haka a cikin ƙorai a cikin kwanna sai a zo a yi kaciwa da zai a tsinki tunda ba amma ka ga auduga ita sai an sayi hmm. to ana nan sai an ka samu ci gaba sai an ka tashi daga ka katifa da kaikai sai an samu suka ci da auduga to ana nan kuma sai ga sosu yanzu kaga da sosu ake cika katifa to shine bada'in muna tare yace yan aljanna suna kishin gida akan shimfiɗu waɗanda shimfiɗun ba ɗa'inu ha abinda an ka cika abinda a cikin shimfiɗun min istabrakin to kaga yanzu an samu ci gaba yanzu ka ce na menene na susu to ka ce fa yan aljanna ba susu ne alhari ne muna tare alhari ne mai kauri shi a abin da an kaku san kan laushi shi ko ba ku ga alhari ne ka san yana da laushi ita ce sutura ta ni'ima ta karshe har cikin yana aljanna Allah ka arzuta mu da alhari yace wajen aljannatai ne da wajen aljannatai ne sannan ƴaƴan itacin nunanne ƴaƴan itacin gidajen na biyu na aljanna da makusanta ne makusanta ba sai ka hau ice ka ɗebo ba ba sai ka bi da ka karkaɗo ba sai ka bi yaro ya hau ya ɗebo ba ba makusanta ne duk halin da hakici kana iya ɗebo su ya tanawa da halƙa'im wal ƙa'id wal mulɗaji'u wanda a yana miƙa hannu ne sai ya kafa ‘ya'yan itacin ka sha yadda rayuwa ka ke so da zaune irin yadda muku da zaune in kana so sai ya yi su juda daga hannunka ɗaya za ka yi da zane ka katso ba sai ka miƙe tsaye ba inda kwanci haki ba ka ma iya tashi da nan kwanci sai istin ya ƙara yi su juda kuma da kwanci miƙa hannunka ɗaya za ka yi ka katso yi daɗi na aljanna Allah don ka Allah ka babu aljanna to kun ji wannan ko shi ne yake wajen jannatai ne da jana ai mayu zinafiya mayu sanafiya abinda ake katsowa cikin aljanna ne ake katsa ya'yan itace Ya'yan itace nannun ya'yan itacen jannatai ne gonakin aljannan nan guda biyu da Allah ya ce wala man kafa maqamara bi jannatani kakku ta da ne. to su ne ake siffantawa to ƴaƴan nanannun ƴaƴan itacen gonakin aljannan nan danin makusanta ne sai wasu sun ka tambayi to kaga nan Allah ya yi magana game da abin da a cikin shimfiɗin to yanzu in an ka aza katifa an cika katifa da da da alhari ne mai kauri an cika katifa akwai bukatar bargo da zanin gado ko babu to kaga abin da baɗa'in daga baɗana baɗana shi ne daga batsanin abinda a cikin abu to yanzu Allah ya faɗa mana abinda za a cika katihun 'yan aljanna shi ne tufafi na istabrak alhari ne mai kauri ko to bin za a shi wa sama Allah bai faɗi ba dole dai ya zan duk yadda abinda da an ka cika katifan nan da shi duk yadda ya yi ni'ima to waɗanda za a shimfiɗa saman katifan zai fi su ni'ima to sai an ka wadatu da faɗin waɗancan don a faɗi wanga na saman shi maganar ba wa faɗi ɓanna shi ne suke tambayar abdullahi ɗan abbas tarjumanin qur'an babban interpreter na qur'ani sun ce ɗan abbas allah ta baraka wata allah ya ba mu labari game da abin da za a cika katifun yan aljanna yin ce alhari ne amma ka faɗa mana abin da za a azaba sama ba zannan gado da barko a waɗanda za a azaba sama sai ce eh ai maganar ta yi girma shi yasa bari a faɗa muku waɗannan da aka asa waɗanda ba su da wata daraja shi na sama a kubari sai mun tashi muna tare to Allah Allah kai mu aljanna shi ne ya ce mutafi ina alaƙa rashin ‘yan aljanna suna masu ke shingiɗa ba kwanciya ba ke shingiɗa kwanci ke nan na iko na wadata ke shingiɗa alaƙa rashin a kan shimfiɗu ba ha wanda abinda aka cika shimfiɗun da su min istabrak daga istabrak alharimi mai kauri bayan waɗannan shimfiɗun wajen aljanna ta yi an sake dawowa ga abinci ‘ya'yan itacen gonakin aljanna guda biyu da ne makusanta ne Allah ya gafarta mu shaka bibu kawara kullum mun ka kai ga ayoyin sai mun tun wa'azi ne na alkiyama ko to Allah ya sada shi da rahamarsa sai Allah ya ce fa bi ayyi ala iraddukuma tukan da wanne daga sababiyyar wanne cikin ni'imomin ubangijin ku kuke karyata ya ku mutane da aljannu sai ya ce fi yin na katara fi na ƙafira su ƙwafilan na in قبلهم ولا جاء تبارك وتعالى يشفي فيهن سكنسو سوسوا ديني الجنون الجنة to da farko aljanna guda nawa yake biyu maimako ya ce fihin ma a ci gaba da tasmiya na sai ya kawo jami'i fihin na to ya an kai malamai sun ce saboda kowace aljanna cike take da gidaje ga sunan to shi yasa na an kai musu jam'i muna tare wasu kuma sun ka ce a na kinaya ce ta furshin shimfiɗin ba Allah ya ce ‘yan aljanna suna ginciri akan kan su ba waɗanda an ka cika shimfiɗin da instagram to hinna cikin shimfiɗin ma'ana hinna ai alaihinna saboda haruffa kowanne yana tsayawa makwahin wani muna tare kamar Allah na cewa ai alaihin na akan shimfiɗin saman shimfiɗin ƙasira su ƙarfi akwai mata kaga daidai da ni'imar aljanna Allah bai cika ta ba sai da an kawo a sayi su. mata don haka duk gidan da babu mace wannan gida kamar kongo yake in kun yawa gida ya ba in ba ku ba gida in kun yawa gida ya ba to gara sai akwai su da ake babu Gidan ya gida babu ba su kaga yanzu gidan matasa gidan banawa to Allah ya da mu sai Allah ya ce fihin da cikin gonakin aljanna cikin gonakin aljanna waɗanda Allah ya tana da mu'minai su tsarfi akwai mata yaya matan suke yace su tsarfi masu taƙaita gani masu taƙaita gani kenan ba su kallon kowa su matan aljanna illa mazan su ran da suke ba su taɓa ganin wani ɗalibin in ba kai ba kai ɗaya ta taɓa gani kuma kawo da tun da ya su ne ƙasa su ɗari ba irin matan nan ne da ɗan an ka ta yi university a kallaci maza nan a kallaci maza a kallaci wa a kallaci wanga ba mata aljanna ba su kallaci kallaci muna tare to sai yadda ƙasar su ɗarfi masu takaita gani yanzu mace guda ne ake magana nan ana magana game da mata aljanna ko to sai ya kawo kanta da mufradi saboda ne malamai sun ka kace saboda yana yana mudafu na ilai qatiratu ƙarfi masu taƙaita gani dama mudafun mufradun ne hukuncinsa. Mu mudafun mufradun mufradi yan an yi idafa sai kalma ko harafi in ya zo mafarari an kai idafa ta ne hukunci ne yana da ma'anar jami'i mun yi su ba sau ɗaya ba sau biyu ba don haka duk da yake an ce ɗarfi nan kamar gani guda amma ba ana nufin gani guda don ana magana game da matan aljanna gaba ɗaya muna tare a ƙarfa gani cikin na cikin gonakin aljanna ƙasira su ƙarfi akwai mata masu taƙaita ganinsu ba su kalli kalle ran da suke basu ga wasu mazaje ba in ba mazansu ba ƙasa za su ƙarfi kamar yadda wani ya taɓa shi suna zage-zage wani ya zage ya zo to da ya zo ramawa sai ce fa gudda ƙarfa in ka min numairin fa ma ka abin balanta wala kila ba sai ya gama zuri a su gaba ɗaya zage eh? shi wannan da za a zage ɗan ƙabilar numair ne numair shi ne sunan ƙabilarsu to daga cikin ƙabilun larabawa akwai ƙananan ƙabilu waɗanda ba su da wata daraja ko cikin larabawa daga cikinsu akwai eh, eh, ga ƙabilar kilab hmm, sannan akwai ƙabilar kamu muna tare to da ya so zagin wannan ɗan ƙabilar na mai sai ya nuna a waɗannan ƙabilun guda biyu da ba su da daraja to ƙabilar su ta numayar ko daraja waɗannan ƙananan ƙabilun ba ta kai ba shi ne ce fa gudda tsarfa ka rutsa idanunka kada a tsarfa ka rutsa idanunka na sanda idon ka kada saboda kunya fa innaka min numayr saboda kai dan kabilar da kabilar numayr kake to me inda kabilar numayr yace fa ma ka aban balakta ko kabilar ka abu baka kai ba wala kilaba haka ko kabilar kilab kenan kabilar ku ita ce mafi kaskancin kabila gaba maimakon ya zage sai ya gani kabilar gaba ɗaya ya zage. Allah ya shirin da mu kaga zage zage ba yau an kan hada ba kenan ta Allah ya shirin da mu sai yace fihinna cikin cikin gonakin aljanna qataratu tarfa akwai mata masu taƙaita gani ba su kalle kallon wasu maza su waɗannan matan lam yadanakunna insun qablan wani mutum qablan gabanin mazajinsu lam yadanakunna bai taɓa saduwa da su ba kenan budare ne shar ba wanda ya taba daukar budurci ba wanda ya taba saduwa da su lam ya dame wanda kalmar damaku tana da ma'ana eh, tana da ma'ana jini sai an ka ce a damaku nan saduwa wanda an haɗu da jini wacce mace yan an ka zo saduwa da yan jini ke fitowa budurwa wanda wannan shine saduwa ta farko sai a ce ya ɗauki budurcin ta ko to shine ɗanku yace cikin aljanna akwai mata masu taƙaita gani ba su kalli ba iya kan ganin su ga mazansu lamma ya dina sunna in sun qablan wani mutum gabanin mazansu bai taba saduwa da su ba wala jamun haka wani aljani ba wani mutum ko aljani da ya taba saduwa da su kaga mata budare sha ashe kenan duk mata aljanna waɗanne iri ne budare ne ko da mace ta mutu ta taɓa aure ta haihu to inda ƴan aljanna ce ba haka nan tana yarya za a sata aljanna yarya ba ta shiga aljanna sai an wanke ta an yi mata panel bitin ta koma budurwa shar amma sai aka ta aljanna shi yasa hadisi ya tabbata wata rana wata tsohuwa ta zo inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ta gama magana da manzo Allah tana ji sai manzo Allah ya ce shin kina labarin tsohuwa ba shiga aljanna ta ce sha sai ta fushi da kuka yace tsohuwa ba shiga aljanna sai an mai ta budurwa ka gani kamar iri na tsoho ka gani iri na bai shiga aljanna da farin mai hakan ga tsohai tsohai a'a sai an mai san yaro matashi to Allah ka saba aljanna to shi ne Allah ya ce cikin gonakin aljanna akwai mata masu takaita gani lam yadna sunna in sun wani namiji gabanin mijin su bai taba saduwa da su ba wala janna haka wani aljani ashe cewa babu wani mutum haka babu wani aljani da ya taba saduwa da su shi ya nuna kenan aljannu suna shiga aljanna sabanin wasu malamai sun kace a'a oh, katiran aljannu ana sa su a kasantar da su amma mu'minan su iyakan gatan da Allah zai yi musu bayan an ƙare hisabi sai a yi musu da an kawa dabbobi sai a ce kunu turaba amma ba a kasu aljanna kaga wannan ayat ta musarta da an ka ce yanzu da fitawa ake magana matan aljanna muna ba yanzu mun bar duniya muna cikin gidan aljanna kan ku mance tun shekarar cikin gidan aljanna muke Allah ka tabbatar da mu cikin gidan aljanna to sai an ka ce matan aljanna mata ne budare ba wani mutum duniya da ya taɓa ɗaukar budurcin su ko wani to da wannan sai an ka samu wata jayayya kuma shin yana yiwuwa aljannu su sadu da mata mata matan mutane wasu malamai kamar akwai wani babban malami ana kira ne kushairi kamar yadda eh, eh, eh, wannan imamul qurtubi ya to. mallam ƙashari ya ce ba yadda za a yi aljini ya sadu da macin mutum sai wasu mallamai kuma sun fita aka wannan ra'ayi amma dai babu wani abu na shari'a da ke hana saduwa tsakanin matan mutane da mazan aljannu ko matan aljannu da mazan mutane ba wani abu da za a ba wata ayar ta hana amma dai ra'ayin wasu mallamai ne cewa bai yiwuwa kyau an ka samu wani malami hannun zamani irin imamul albani shi ma ra'ayinsa kenan cewa bai yiwuwa a ce aljannu sadu da matan mutane to yanzu abinda inda babu fili ake ganin makokuwa in ji hausa ko? madalla yanzu ba da yaba mu zama tsayi da su ba yanzu a kirawo mata a tambaye su aljannu na saduwa da su ko ba saduwa da su kawai a tambaye su ba akwai abinda suke ce ba namijin dare ba to me ba nan namijin dare da daddare a wani aljani ne wanda bai biya sadaki ba ya zo ya yi tutse ya zo yana faruwa da matan mutane da daddare sata ce ba faduwa eh? don haka shi magana ce wanda a tabbatacciya cewa yana yiwuwa maza, aljannu sadu da matan mutane kamar yadda yana yiwuwa matan aljannu kuma su zo su yi su sadu da su sa maza su sadu da su mazan mutane lokacin da ina gidan yari mun yi zama da wani bawan Allah ga gado na ga gado ne makwabci na ne sai ɗin mu guda to kullum ko sanyi sai ya aji ruwa ga galas in ya tayar da jiji sai ya nake wata ba ka jin sanyi ya ce wala ban nan ba wankan da wankan ibada ne na kai nace kullum na wani ya ce wala ba wanki na kai ba wata aljana ke zo mini kuma in ta zo sai ta kastan sai ta ɗauke ni ta kwanta ta azami bisa gari ta in sadu da ya kuma kullum duk ta ba ta tawa hanshe ka in ta taho ta kashe ni in yi masa wa'azi a gani eh to ya za ka ce ba su saduwa ana saduwa mana a shi nan muna tare to don haka cewa aljannu ba su da mata wannan kuskure na su tabbas suna saduwa da mata kuma ga shi nan ba sai a tsaya ga tambaye mata a jiya su ma maza akwai mazan da aka da aljannu mata su ma suna zo suna saduwa da su kamar shi wanga da muka zanna da shi gidan yaki to shi ne yake fadi ayi Allah ya rabbi kuma da wanne sababiyyar wanne daga cikin ni'imomin ubangijinku to kan ba ni kuke karyatawa sai Allah ya ce ka annahunna liyaqutu ka annahunna liyaqutu wal marjan na'am fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban kun ji ku jama'a daga cikin babban ni'imar da Allah ya tara dan mabayi ne masoyansa shine gidan aljanna ko to daga cikin ni'imomin da Allah ya tara cikin aljanna ga masoyansa akwai mata don haka ne duk wanda Allah ta ya lau wanda bai da mata ya kokari ya samu mata wanda an da mata mata ya kokari ya ƙara kada ya tsaya jiran ta ya ƙara ba cewa an kai dole sai ta yi inda za ka aure ta ita ita sai da kashe wa ce ta eh sannan in ta ce ba aikin gidansu akwai mace da guda ko mutum kishi a gidansu to don ta ma haka take cewa kai ba ka aka zanna da mace guda tun da ba mai yada ba ka zanna da mace guda cikin gida ko duk mai mata guda ya kokari ya ƙara muna tare to Allah shi ba ku iko to sai Allah ya ce fihinna eh ina yake ka anna kunna yanzu ba an yi maganar matan aljanna ba sai Allah ya ce to in ka ga matan aljanna ka anna kunna ka ce su dai matan aljanna ya kuce ya kuce ne wal marjan da marjan ya kuce wasu duwatsu ne masu kima masu daraja masu tsada ya kuce to in ka ga matan aljanna saboda kyawu kyawun jiki ko to da kasan ya kuce kuti an ka ce 'Yan an ka yi tsamiya ta kuti kun san tsamiya tsamiya wadda ake sadarwa ba tsamiya wadda ake ake sha da kunu ba tsamiya dai ta tsamaku waɗanda ake sarƙa da su da to 'Yan an ka yi tsamiya ta kuti 'yan an ka sa mata zare in ka diba saboda zaman kutin transfer kana ganin zaren to haka jikin matan aljanna yake in ka kalli jikinta ga fuska ta za ga fuskar wani kafin ka kalli majibi very fara. abdullahi dan masudu yake macin aljanna ko da ta sa sutura ta alhari ne guda saba'in da jikinta in ka kalli kwabrinta kana ganin hasken kwabrin kai kana ganin ma ɓargo ya je ke cikin kwabrinta saboda kyawu to yanzu mutum ya bar waɗannan ya sai da waɗannan da gasu nan dai eh duk wanda ya bari waɗannan mata na duniya sun ka hana mai samun waɗancan na aljanna jama'a ya kiri ba ko ya hasara hasara ce ba ku yi annaya daga zuwa ku yi hankuri ku bari mu tai mata na can nan ko ni ƙwazo baka dai hudu dai an ka yadda ma hudu to can a rabin wanda za a ba shi a wanda za a ba saba'in Allah kai mu aljanna shi ne ta baraka wata Allah yake ka annahu lil ka ce in ka gama ta aljanna ka ce su ya kuti ne wal marjan da kuma murjani murjani shi kuma ja saboda jan jikin su ja wanda ya surka da fari muna tare sai Allah yake fa bi ayi ala iraddukum ma tukadiba sababiyyar wanne daga cikin ni'imomin ku, kuke karyata ya ku aljannu da mutane sai Allah ce hal jaza'ul ihsani hal jaza'ul ihsani illa al ihsan fa ayi ala'i rabbikuma tukazziban yanzu iyakan ni'imomin aljanna kenan ba iyakar su amma ko haka an ka tsaya jama'a mun gamsu ko mun gamsu ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ce to wannan yan bugu shine sakamakon duk wanda ya bi Allah sai Allah yake hal jaza'ul ihsani eh akwai sakamakon kyautatawa innal ihsan sai kyautatawa irin ta kenan kamar Allah na cewa babu abin da an sakamakon kyautatawa sai kyautatawa sai malamai sun ka ce kan harafin hal ga lugar larabci ana amfani da shi ta hukoki guda hudu hal na farko harafin hal yakan zo da ma'anar ƙad misali farkon suratul insan tabaraka wa ta'ala ce hal ata alal insani hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura Allah yace hal ata alal insani shin wai lokaci ya zo ba dan adam shine wani zamani min ad-dahr na lokaci lana kun shay'an mazkura wanda bai zan ko ni a ga an bato ba malamai sun ka ce hal da a cikin wannan ayat suratul insa tana da ana qad cire ka ka sakar ka gani sai ka ce qad ata alal insani hina min dar lam yakun shay'an mutu yayi ko bai ba don haka wannan hal tana da ma'ana qad dai kenan sannan fuska ta biyu da ake amfani da hal hal takan zo da ma'anar tambaya hal istifhamiyya akan zo da ita da nufin tambaya kamar cikin suratul araf tabaraka wata Allah yana ba da labarin abinda zai gudana communication din zai gudana tsakanin ƴan wuta da ƴan aljanna sai yace wa nada ashabul jannati ashaban nari wa nada ashabul jannati wa nada أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا نعم. فهل وجدتم ما ربكم حقا نعم. قالوا نعم. نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الله الله تبارك وتعالى يكبال بيت سورة العرب يكبال أن أعرف سابي يا الجنة أن قصر الجنة يا وتا أن قصر الله يكارب من الوتا يا وتا سنة الأسع يا الجنة سنة سمع دعا الجنة سنة سمع muna tare to Allah zai yaye shamaki sai ya abubuwan communication sai a sami aka ce ma abin nan conference sai a joinin conference kada akwai network ɗin da abin ba to sai suna ganin yan aljanna yan aljanna yan sun sarda kai yan suna cin yan wuta na bala'in da suke ciki kamar da yan wuta yan sun daga kai suna ganin yan aljanna da irin rugudumar da suke cikin ta to shine sai yan aljanna su tambayi yan wuta Shi ne Allah ya ce wa nada ashabul jannati ashaban nar ‘yan aljanna za su kiraye ‘yan wuta sai su ce eh an ƙarwatar na mawa adana rabbana haƙan sai su ce musu tabbas mun samu abin da ubangijinmu ya yi mana alƙawari duniya gaskiya ne Allah ya ce in mun bi shi zai ba mu aljanna zai ba mu kaza zai ba mu kaza duk abin da Allah ya faɗi mun isa mai cikin aljanna fa hal ga haunan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo ku wa yan wuta kun samu abin da ubangijin ku ya muku alkawari gaskiya wanda ya fantare za a sa shi wuta za a bashi ruwan zafi za a bashi kashi za a yi mai kaza kun samu abin da Allah ya muku alƙawari ga kaluna azan ce wallahi mun samu subhanallahi Allah ya kare mu kaga nan hal ta zo da tambaya fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qaluna am sai Allah ce fa azan mu'azzinun bayran sai wani mai shela sai yayin shela tsakanin ƴan wuta da aljanna cewa ne an kadil alatullahi allah zalimi ne ta tsinuwar allah tabbata akan shi kan sai a yanke wannan communication end of discussion ke da. muna tare to kaga nan cikin wannan aya hal ta zo da nihin tambaya kaga huska ta dukiyar huska ta uku hal tana zuwa da ma'anar umarni hal umarni ne Allah ke yi cikin suratul ma'ida تبارك وتعالى يسئل إنما الخمر والميسر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان نعم فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر نعم ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة نعم فهل أنتم tabaraka wa ta'ala yake ga masu imani yace ya ayyuhal ladina amanu ya kuwan kun kai imani inna ma abin sani kawai alhamr giya wal maitar da chacha wal ansab da gumakan da ake kacewa ana bauta musu wal azlam da karan da ake raba gardama da su karan ƙuri'a waɗannan duka rijisun duk azanta ne min amalin shaytan kuma suna daga aikin shaytan fashtanibu da ku nisance su la'allakum tuflihuna lalle in kun nisance su za ku samu babbar rabo Allah ka ba mu sai ya ci gaba da cewa inna ma yuri ba an ce shi shedan bane to don mi shedan ke sa ku da yanzu sai ya ce inna ma yuri da da kawai shedan yana nufin an yi a sha'afkar da al'adawa ta kiyayya wani bagada da kyamar juna bai nufin tsakaninku fil ga giyar da yake iza ku sha wani mai sirda shata iyayya yake son ya haddasa aboki da aboki ka buga motar sai ma ne yan an ka sha giya ya hankali ya bace ya kwalba ya rantsa mai ga kai haka yan an ka sai wurin caca aboki da aboki ya dauki kai soka Kana faruwa kuma ba ta faruwa to kun ji dalilin da yasa shi danka iza kuna waɗannan abubuwa iyayya yake son ya haddasa da gaba tsakanin eh wa ma an zikrillah kuma ya kange ku daga ambaton Allah ka sha ka buga ina magana ambaton ina magana ne? ana bisa bajan caca in dai ya yi kiran sallah sai gurru kaga alama za ka kama ana tashi a ce a yi ayi sallah ka gani wa yasaddakum an kuma yana nufi ne ya kange ku daga ambaton Allah sai wa an salat kuma ya kange ku daga sallah sai Allah ya ce fa hal sai ya kawo hal fa hal antum muntahuna shin kun zan masu hannuwa sai sun ka ce nan ba tambaya ce Allah ke yi ma umurni na kamar ai in tahu kaga hal nan tana da ma'anar umurni umarni ne Allah ke ba ku hannu daga waɗannan abubuwa muna tare sai rukka ta hudu da ake amfani da hal shi kuma hal malamai sun kace kan zo da ma'ana ma ta juhudi ma ta juhudi misali cikin wata sura ce tabaraka wata Allah ce فهل على الرسل إلا البلاغ المبين فهل على الرسل إلا البلاغ المبين سورة النهل تيهو سورة النهل الله يقول فهل كبيرتا وهل فهل على الرسل شواء الصيء الدل أكم ذلي إلا البلاغ المبين سيئد كاقو بيانني شيء دائم سجريس سيما لما يكون كشيتوا هل نتنا لما أنا ما تجهوني شريكة كسابة wa ma ala babu komi akan manzanni illan illal balagul sai da sako da bayyana to waɗannan su afuskokin da ake amfani da ma da hal to ya sai mu diba sai Allah madaukakin sarki ce na har jazaa'ul ihsani e akwai abin da aka sakamakon kyautata illal ihsan sai kyautatawa yanzu wacce fuska ya kamata mai amfani mu fassara wannan halin ma ma dalla ma ta jihodi ka fi kyawu hal jaza'ul ihsan ai ma jaza'ul ihsan babu abinda a sakamakon kyautatawa illa al ihsan sai kyautatawa wanda ya kyautata ba abinda ya kamata a saka mai da shi face sakamako mai kyau to Allah ya ce babu abinda as sakamakon kyautata sai kyautata dai ihsani ya zo cikin hadisin da ya fi shahara da hadisin Jibril inda Jibril ya zo yana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambayoyi game da addini sai ya ce wa bal ihsan ya manzon Allah ne kyautatawa ala sai annabi sallallahu alaihi wasallam al-ihsan anta abuda anta abuda rabbaka ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ihsani shine ka bauta ma ubangijin ka kamar kana ganin sa ma'ana ba da kissa ba ba da zurmi gudu ba fa in lam takun tarahu domin in baka ganin sa fa innahu yaraka shi da ganin ka ne shine ihsani muna tare wani waje Allah ya kawo irin wannan yace للذين أحسن الحسنى والزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة نعم ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة نعم أولئك أصحاب نعم هم فيها خالدون تبارك وتعالى يسأل للذين أحسنوا الحسنى الحسنى أبو مكي كاو شيني الجنة الله كبام للذين أحسنوا يا تبتم وإحدى سنك كوتتا إنساني كوتتا ونس أكانك لو بجي شيني كتبتن كديتوستا توحيدي أي وقت أن سنك تبتن توحيدي باكو الشركة to alhusna ta tabbatar musu shine aljanna Allah ka ba ta tabbatar mana da tauhidin mu ya zan sakamakon mai za aljanna lilladina ahsanu alhusna wa ziyada da kuma ƙari bayan an ba su aljanna kuma Allah zai ba su ƙari to me yake ƙari akan aljanna sai annabi ya ce Allah ya yi maka hijabi su ga Allah don haka ga kamar yadda Allah ya ce wujuhun yauma idin nadara illa ha nadara wasu hukoki ranar kiyama masu ni'ima ne za su cikin ni'ima me zai fahimtar da su za su yi dubi zuwa ga ubangijin dubi zuwa ga ubangiji ga 'yan aljanna shi an daɗi wanda ya fi daɗi daɗi Allah ka ba mu da girma Allah ka aikata makallo zuwa ga fuskarka sai ya ce lillabina akan na wa ziyada wala yamqu jurun atar wala dhilla atar baki shekarun jana na ba mai magana ba kauta ba atar baki wala dhilla haka kasanci wallahi yarhaqu ba zai hukuncin su ba su waɗanda sun ka tsare tauhidi Allah ba zai bakanta hukuncin ba ba zai kaskanta hukuncin ba la'ika asabun janna wa'annan sune yan aljanna kun fiha na za su dawo Allah ka samu mu aljanna mu dawo ciki to sai yace hal jazaul ihsan babu abinda an sakamakon kyautata duk wanda ya kyautata yadda Allah ba da kissa ba ya tsare tauhidi abubuwan da Allah ya umarce shi ya gurgurdo iyawarsa abubuwan da Allah ya hada shi ya nisance su to wannan shine muhsini to babu abin da asa kuma sa illa al-ihsan sai a kyautata mai shi ma babbar kyautata da Allah zai mashi ya ba gida aljanna Allah ka ba mu aljanna imam al-qurtubi cikin tafsirin sa aljami da aka kamil qur'an ya kawo yake akwai ayoyi guda uku cikin al-qur'ani wace aya malaman tafsiri sun yi mata fassara sama da ɗari aya guda ayoyi uku cikin Qur'an kowace aya tana da fassara sama da ɗari da malamai sun kai mata ce wannan tana cikin a jazaul da illa al malamai sun fassara ta kusan da yadda ɗaya sannan aya ta biyu faɗar Allah da ya ce wa in uktum uduna ita ma malamai sun fassara ta fassara sama da ɗari. ta uku inda Allah ke cewa fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun ita ma an yi mata waɗannan ayoyin duka imamu qurtubi ya tabbata ayoyin su fassara sama da dari to mu tsaya na in muku ce mu kawo ɗaya ai zai sai mana lokaci To Allah ya ƙara ma annabi tsira da abinci sai ya ce faga ayya ala ya rabbi kuma da wanne sababiyar wanne daga cikin ni'imomin ubangijinku to kan da ba kuke karyata ya ku mutane da aljannu ba. sai Allah ya ce wa min dunihima wa min dunihima jannatan na'am fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban to sai Allah tabaraka wa ta'ala yace duk maganar da mun kayo da bakin shekaran jiya ana yanta ne game da waliman kafa maqamar bihi jannatani wasu gonakin aljanna guda biyu sun tabbatar ma duk wanda ya tsoron tsayuwa sai gaban ubangiji ko to sai Allah ya ce wa min dunihi ma koma da bayan waɗancan gonaki biyu kuma jannata ne akwai wasu gonaki biyu a gen nawa kenan hudu Allahu akbar kaga aljanna ba guda ba ba ma biyu ɗaya ba ce don waɗancan biyu na farko suna da bambanci ya ce wa min dunihi ma koma bayan bancin waɗancan don duna tana iya zama banki sannan tana iya zama koma baya abinda bai kai daraja ba yanzu in mun haƙare za mu ji wannan duna ya za a fassara ta banki za a fassara ta ko ko koma bayan waɗancan sai ya ce wa min dunihima bancin waɗancan aljannoni guda biyu jannata ne akwai wasu aljannoni kuma biyu again waɗannan biyu suna da bambanci da biyu na shekaran jiya Fabi ayi ala in rabbi kuma da wanne daga cikin sababiyya wanne daga cikin ni'imomin ubangijin ku to kan da bani kuke kare ta ku mutane da aljannu sai yace mudahammatan mudahammatan na'am fabi ayi ala rabbikuma tukazziban da Allah ya kawo cewa gonakin aljanna biyu sun tabbatar da wanda ya tsoro tsaya gama ubangiji ko sai ya kawo siffofinsu su gonakin da wata afnani fi ma aina da ne fi ma min kulli fakihatin zawjani har da zuwa ƙarshe to su ma waɗannan na yau waɗannan biyu na yau su ma Allah zai kawo su da cikin siffofinsu su sai yace ce mu da ham sai ka buɗe bakinka ga madda nan mu da ham to bayan ka gama buɗe baki kuma sai ka rufe shi don ga mimun nan da shadda mimun mushaddada me hukuncin ta me aka yi mata mimun mushaddada gunna mudahammata ga doktor ko professor eh muna da professor na na na Qur'ani kaga inda akwai lokaci sai a bashi ya zo ya karanta mana kowa ya ce da ake karanta to wannan ayar hausawa sun yi kun yi amfani da ita mu da hammata kun san inda suke amfani da ita cikin azumi ga tarawihi da an gama fatiha sai ni bai mu da hammata ta da ayya ala irabbi kuma to kan diba ni Allahu akbar duk in tarawih da muhammadu madaka da ya zai izini raganci ya shiga suna da lalaka ba su da suna da lada kware kalli ka gani harfi nau a cikinta mimun da dalin da ha'un da alifun ɗaya biyu uku hudu da mimun da ta'un da alifun da nonon ɗaya biyu uku harfi takwas aƙalla harfi takwas to kowane harfi an ya ce lada goma lada nawa nan tamanin ne allafin gowa ba su ciyo Kuka to sai Allah ya ce wa min dunihi ma bancin wakancan gonaki guda biyu na aljanna sannan kuma akwai wasu gonaki biyu kuma again kaga in ka hada gonaki hudu kenan to su waɗannan biyu na yau yaya suke sai Allah ya ce mudahammatan masu duhu ne mudahammata ne daga daga daga duhuma duhuma mai ma'anar sawadin ko na an ka samu farasar adham doki bakin doki baki ce bakin doki akwai bambanci tsakanin doki baki da bakin doki ko babu akwai bambanci doki baki wanda kala ta take baki amma in kace bakin doki dokin da bai da albarka sai bakin abu muna tare ga hausa kwarai to sai Allah ya ce waɗannan aljannonin su kuma guda biyu mu da hammata ne masu duhu ne me su duhu saboda irin itace waɗannan ma ba an ce suna da itace ba su yi lillillin to su ma waɗannan itace inda duk itace na samun wadatattun ruwa yaya zai yi sai ya yi lillillin sai ya koma kore shar to kore inda duk kore ya yi yawa ni zai faruwa sai ya sa duhu duk inda itace na yi lalle za ga wurin na yayi duhu to shi ne Allah ya ce su waɗannan gonakin aljanna guda biyu masu duhu ne me zai sa su duhu saboda yawan itace da sansamin da an gare su itacen sun koshi da ruwa ba su da kamfan ruwa don haka sun yi lillillib da rasa da sansami to wannan lillillib shi yasa duhu masu duhu ne ta bi ayi ala ya rabbi kuma ta sadda sababiyar wanne da cikin ni'imomin ubangijin kuke karyatawa fihi ma ni ainani nadafata fihi ma ni ainani nadafata fihi ma cikin waɗannan aljannu to aljannu aka sha ko aljannatai aljannoni aljanna me ya zama aljanna da hausa aljannoni ko ko aljannatai aljannoni to shi ma cikin waɗannan gonakin aljanna guda biyu a ina ne akwai marimarin ne na dakata masu yawan zuba da ruwa na dakata in ka tsakakon din nan da za ka cire ɗigo na dakata daga nadaku diga da ruwa yayyafa ruwa don da ba su da yawa amma in an ka sa ɗigo masu yawan zuba da ruwa cikin waɗanda ke waɗancan ba ya ce fihi ma aina da tajar ya ne ba to su kuma waɗannan na yau fihi ma cikinsu aina ne akwai marimarin ne guda biyu na dafata masu yawan zuba da ruwa sai ya ce fa bi ayya ala irin duk ma to kan zuba sababiyar wanne da cikin nemo na ubangijin kuke karyatawa fihi ma hatu fihi ma hatu wa naqlun نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah ya ce fihi ma cikin su su waɗannan gonakin aljanna guda biyu fa ke haka akwai kayan marmari kamar waɗancan su ma Allah ya ce fihi ma min kulli fakihatin Zaujar to su ma waɗannan fihi ma faki hatun cikin su kayan marmari kada ku manci shi a abincin aljanna na haɗa muku babu shinkafa babu tuwo babu amala babu sakwara babu taiba wannan duk cin yunwa ne don haka babu yunwa cikin gidan aljanna duk abin da za a ba ɗan aljanna ya ci ne na ni'ima ba sai an cika ciki ba sannan aka daɗa furu salat sai a sau yaba da lemu da kankana da menene a yanka a yi furu salat dangane mutum na shan furu salat ya kushi mai jin yiwa ba furu salat ya kada abu galbalar to ya kada kaji to babu yunwa can don haka abincin ni'ima sai ya ce fihi ma cikin waɗannan gonakin biyu na aljanna faki haka akwai kayan marmari 'ya'yan itace wannan don ku san 'ya'yan itace da ba a manya ne ko ka saba da cin suna ƙara ma lafiya eh fihi ma faki hakun wani hannun da kuma da dinai wa Roman da kuma Romani. wata ganin Romani? liman ka taɓa ganin Romani? ka gane ko ya akwai Romani? akwai gidan da nasa ana akwai Romani? muna zuwa fiyara ana ana ɗebo mana wadda kan ga tsayar eh, eh, rummani sun fi gwaba girma Romani. Eh? to fi'in ma cikin waɗannan gonakin biyu na aljanna faki su akwai kayan marmari wa nahal da dabinai wa rumman da kuma rumani. sai ma dai kuma to kenan wannan tunda an kai adafin dabinai da rummani akan ya nuna kenan da dabinai da rumani ba kayan marmari ne. to kuma ce a kayan marmari ne amma an fitar da su daban saboda nuna muhimmancinsu muna tare yanzu da larabawa da dino su gare su ba kayan marmari ba da abinci ne larabi yana iya rayuwa da dino da madara muna tare amma muna in kan gaba haushe na cin da dino matsayin kayan marmari yake gare kana da yiwa ka ka sai kwanan da dino ka zo na kana da muna tare to duk da yake an yi adafi adafi ko al'adamu yufidul mugayara yana nuna bambanci sun ka ce a'a na an fitar da dadinai da rumani duk kayan marmari ne saboda nuna muhimmancinsu kaga kenan ka bayyana waɗancan gidajen aljanna na farko akwai kayan marmari kowane irin kayan marmari nau'i biyu su ma waɗannan gidajen aljanna na biyu da aka magana yau su ma suna da kayan marmari daga cikin kayan marmarin kuma akwai dabinai akwai rumani fa bi ayyi ala'i irin kuma da wanne da cikin nemomin ubangijin kuke karyatawa سيكي فيهن خيرات فيهن خيرات حصان نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان فعلا يكي فيهن سكين سسوة أدني وأن جدا جل الجنة قد أبيو خيرات أقوي ما تاما سكاو خيرات خيرات خيرات da wa ya kunshe da khayyaratun masu zaɓaɓɓen halaye ba mai gwatsanar miji ba ba mai wa miji ba kan magana ba ba ta tashi da ko ba gidansu ba ita sai an dai bikon ta ita ta mahaukaciya a tun ba hauka ba yanzu ga mata nasu ya ta illa ya fito ta ya sa kahin ki gama shigar take kimi zai yi to sai Allah yake yi min da cikin waɗannan gonakin aljanna khairatu akwai mata mata masu kyawun ɗabi'u kenan ba irin su ƙwaƙwa da gida ba matan duniya masu miyagun halaye hisan kuma masu kyawun halitta ai hisanul wujuhi wal abdai khairatun masu masu kyawun ɗabi'u hisanun kuma masu kyawun jiki kaga kamar waɗancan su ma ai Allah ya faɗi ko yace yace fihin na kasara ta ƙarfi cikin waɗancan gonakin aljanna akwai mata masu ta gani ko to su kuma waɗannan aljannun waɗannan aljannatai guda biyu fihin da cikin su akwai mata masu kyawun ɗabi'u hisan masu kyawun jiki Wadda in ka ɗibi in ka kalli fuskarta wadda ka san ka kalli madubi kana ganin fuskar ka cikin fuskarta saboda kyawu jikinta in ka ɗiba kana ganin yadda jini ke gudana cikin jikinta very transparent in ka kalli kashinta kana ganin bargo ga yanan very transparent saboda kyawu don haka jama'a mata na aljanna Allah ka ba mu iyaka azanna da waɗannan tamfarari ta ne kai ga waɗannan sai Allah ya ce fa ayi ala rabbikuma da wanne sababiyar wanne daga cikin ni'imomin ubangijin ku to kada bani kuke kare kuke kare ta ya ku mutane da aljannu sai ya ce hurun maqsuratun fil khiyam hurun maqsuratun fil khiyam na'am fa bi ayi ala ولربكما تكذبان waɗannan matan da Allah ya da cikin waɗannan aljannonin guda biyu sai Allah ce hurun mata ne masu fararen ida in kan ga mace da zai ido kaga ta zama mai yake nan ko kyawun mace idanu fari kal wannan farin ya turu fari kal wannan bakin ya turu baki irin shi a kyawun mace sannan kuma gula gula ba ɗan idanu ka bai idanun kyau kwarkwata ba ɗan idanu yan ƙanana ƙanana haka a kyawun mace manyan idanu yana da gaskiya da ke kare kyawun mace mace mai manyan idanu eh shi ya sa wasu wurare yake cewa horon in masu fararen idanu kuma masu manyan manyan idanu gula gula to sai Allah ya ce horon su matan da a cikin wannan gidan waɗannan gidajen biyu na aljanna mata ne masu fararen idanu sun kuma waɗanda an ka takaita ne fil khiyana cikin hemoni kaga mata ne masu kulli masu kulli ba su yawo titi muna tare shi ne ma'anan sun filka waɗanda an ka takaita ne cikin hemomi ba su yawace yawacin titi ba su yawon zuwa kasuwa ba su zuwa university ko coe ko polytechnic da daga iyakar cikin hemomin nan nasu kaga ashe kenan kulle jama'a ba wai duniya ba har aljanna sai mata kulle suke yi to balle nan duniya waɗancan ma masu samun kai balle waɗannan ɗaura burtuka sai Allah ya ce sabi ayya ala rabbikuma da wanne daga cikin ni'imomin ubangijin ku to kada ba ni kuke karyatawa ya ku ya ku mutane da aljannu Allah ya ce lam yaqmithunna insun qablahu lam yaqmithunna insun qablahum wa la jan na'am fa bi ayyi ala ربكما تكذبان ما تدى هل يزبع الآن سفن تامنا سوبا الله أكبر دائنا الجنة جماعة الله حساب الجنة الله يكفي لم يتمثلن إنسان قبل ونمتن قبال مزاجة لم يتمثلن بيتبع توقف بدرسن سوبا ونمتن دي تقصى دواجة سوبا ولا جانا هكا ولا الجنة هو بيتقصى دواجة kaga daga cikin ƙarin daɗin ‘yan aljanna ka san kai kaɗai ne ba wanda ya taɓa saduwa da ita ba sai da ta yi aure nan ta yi aure ta yi tsasa Allah ya gama ta balla aukar balla aukar gudun ta taɓa jiki eh? kaga kamar yadda waɗancan aljansu ma matansu an ce lam ya ɗaga kunna ‘yan son ƙablan wala ja wannan yana daga cikin abin da ke sa nana Aisha matar manzon Allah tana sauran matan manzon Allah alfahari duk matan da manzon Allah ya aura ya aure su ne suna zawarawa sun yi aure wani wuri wasu su ma sun hayayyafa sun ka fito sannan manzon Allah ya aure su ita dai ya aura suna budurwa to kullum yana cikin abin da kai musu alfahari da shi eh dukkan ku taɓa jikin hukun ni ɗaya abu ruwa cikin leda sabuwa kun to shi ne Allah ya ce lama ɗin sunna in son ƙabla wani mutum gabanin mazajensu lamai ɗin sun bai taɓa saduwa da su ba su waɗannan matan na wannan aljannar wala ja haka wani aljin ba wani mutum ko aljin da ya taɓa saduwa sai mazansu kawai sai Allah ya ce fa bi ayi ala yardu kuma tukadiban da wanne daga cikin ne'imomin ku, kuke karyatawa ya ku mutane da aljannu sai ya yace ina ala rabbikum متكئين على رطبة خضر وعبقري حسان نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان waɗannan mata da a cikin waɗannan gonakin aljanna guda biyu Allah ya ce muttaki'in suna masu kishin gida a larabar ne akan shimfiɗu kamar yadda waɗancan su ma Eh, masu kishin gida ne kaga ba kwanci kwanci ya gala gala ba alamar eh, gajiya ko yunwa ko bacci a kishin gida nufin kishin gida shine kwanciya na ni'ima eh, zero tension yace muttaki na larabar su waɗannan matan suna masu kishin gida akan shimfiɗu an ɗauke rabarin shimfiɗu wasu kuma suna fassara rabrabin akan matashin kai kilo suna masu kishin gida a larabratin a kan filalla filalluwa. filalla ko filalluwa wanne ne fi zama daidai jam'in filo filalla ko madalla rabrabin jam'i ne na rafrafa rabraba ko ya zama fila, ko kuma ya zan filo to su waɗannan matan na cikin wannan gidajen aljanna mutaki ido suna masu kishin gida a a kan shimfiɗu ko kuma a kan filalluwa. kudurin kwarra jam'in kore wa abqariyin da kuma shimfiɗu hisan masu kya abqariyin shimfiɗu masu zane duk wani zane wanda an kawo zane bershit kenan ko bershit kaga waɗannan waɗanda an kawo abinda an ka cika abin da tihun waɗannan su ko an kawo abinda an ka shimfiɗa saman katihun muna tare sai yace wa abqariyin kuma suna masu muttaki'ina ina rawar su waɗannan matan suna kishin a akan shimfiɗu ko ko akan filaluwa kudurin waɗanda a kore wa abqariyin da kuma shimfiɗu ko kuma zannan gado hisanin masu kyau abqari an ka ce ce zuwa abqar wani gari ne cikin ƙasar Yemen to waɗannan garin wannan garin na alƙar sun yi suna kware sun shahara ƙware game da saƙa, shimfiɗu da kuma zannan gadaje don haka duk inda an kaga wani zannan gado mai kyau ko shimfiɗa mai kyau sai a ce wannan da amkar an ka anka anka sako shi sunan gari ne wani kuma sun ce a ah, alƙar garin aljannu ne muna tare don haka ga duk abin da ya faifaye da kyawu to ana jingina shiga aljannu sai kai wannan ya za abkari ma'ana kamar abin da an kayo gada an zannu muna tare fassara ta uku kuma ta ab'ar. sun ka ce a shi ne duk wata shimfiɗa ko wani zane wanda an da layuyyuka wanda an da zane shi ne ab'ar. wa abkariyan suna kishin gide a kan shimfiɗu ko kuma zannan gadaje sanin masu kyawu sai Allah ya ce fa bi ayi ala rabbikuma tusalliba da wanne daga cikin ni'imomin ubangijin kuke karyatawa sai Allah ya ce tabarakasmu rabbika tabarakasmu rabbika bil jalali wal ikram Allah ya rufe wannan surar mai albarka da yin kirari ga kansa sai ya ce tabarakasmu rabbika sunan ubangijinka albarkoki sun tabbatar da shi. wannan ubangiji sai ya ce zil ma'abuci girma shi Allah tabaraka wa ta'ala ainihin kansa mai girma ne wal ikram kuma mai girma ba wanda ya so duk wanda kan gani da girma girma ko na duniya ko na lahira gawa ake samu nai ga Allah tabaraka shi amma ana zil wani wal ikram wannan shine karshen suratul suratul mun yi a gurguje saboda mu samu mu kare kuma alhamdulillah mun kawo karshe sauran bayanai Allah ya bincika cikin wasu littattafai saboda karancin lokaci to sai wasu sun kace to yanzu Allah ya yi magana game da aljannoni guda hudu biyu na farko waɗanda mun kai fara magana su shekaran jiya sannan da biyu na yau da ya kawo da waɗancan da waɗannan waɗanne sun kaci mafi yawan malamai sai sun ka tafi akan cewa waɗancan na farko sun fi bisa ga waɗanda da an kalli safaya muna tare saboda ne yake saboda adiba irin yadda Allah ya siffanta ko wace ko waɗanda gidajen aljanna na shekaran jiya Allah da ya zo siffanta sai yace zawata asnan su waɗannan gonakin aljanna guda biyu ma'abuta rassan itace ne kaga wanda rassan itace masu yawa suke ba da inuwa mai yawa suke ba da ƴaƴan itace masu yawa su kuma na yau sai Allah ya siffanta su da mudahammata masu duhu kawai Mista su duhu saboda yawa ya tace sai sun kace siffar waɗancan zawata amnani ta fi kammala ta fi cika bisa ga Muhammad Muna tare, sannan na biyu sun kace waɗancan aljannoni na shekaran jiya, Allah ya ce fihi ma aina ne ta jiriya cikinsu akwai ƙoramu guda biyu masu guda. 24 suna gudana su kuma aljannoni na yau Allah ce fihi ma ainani nadafata su ma cikinsu akwai marimarin ne guda biyu su ma masu gudana da ruwa sai sun ce amma jeriyon ya fi isa matuƙa bisa ga narkon muna tare don haka da sai sun ce don haka aljannoni na shekaran jiya sun fi kammala sun fi ni'ima bisa ga na yau na uku sun ka ce na shekaran jiya Allah ya ce fi himanin kulle faki hatin zaujan cikin waɗancan aljannomi guda biyu na shekaran jiya cikinsu min kulle faki hatin zaujan akwai nau'i biyu daga kowane nau'in ‘ya'yan itace duk nau'in ‘ya'yan itacen da ka sani akwai na duniya to akwai cikin waɗancan aljanna kuma har kashi biyu muna tare amma na yau abin da Allah ya ce sihi ma faki hatun cikin waɗannan aljannoni na yau akwai kayan marmari wa na kallon da dabinai wa roma da kuma romani. da waɗannan ƴaƴan itacen aljannoni da na shekaru da waɗanne na fitika waɗancan don cewa yi fi sihi ma min kulle faki hatun amma waɗanda ya ayyana yace faki hatun kawai wa kallon wa roma kafin sun kace waɗancan sun fi cika muna tare haka bambanci na hudu waɗancan na shekarun aljannonin shekarun jiya yace muttaki na ala furshin inuwa. yan aljanna shekarun jiya Allah ce suna gincire shimfiɗu baɗa inuwa, waɗanda abin da an ka saka da shi min istabraqin na alharimi mai kauri su kuma waɗannan aljannoni na yau yace muttaki na ala rabratin waɗanda a cikin waɗannan aljannoni ne suna kishin gide a larar a kan filalla in an ɗauki rarraf matsayin filalla in ma an ɗauki akan shi haɗa kudu da kore sai an ka ce waɗancan da na shekarun sun fi cika muna tare bambanci na biyar waɗancan aljannoni na shekara yace ka hunna liyaquta akwai ya ce akwai mata cikin na shekaran jiya ko yaya ya siffanta matan aljannoni guda biyu na shekaran jiya yace ka hunna liya in ka gane su matan da a cikin waɗancan aljannoni kamar yaquta ne wala marjan da kuma marjani saboda kyawu su kuma aljannoni yau sai ya ce fihin na khairatun cikinsu akwai mata masu kyawawan ɗabi'u hisanun masu kyawun jiki sai dan tafsiri sun ka ce ai ba kowa ne abu mai kyau ya kai ga kyawun marjani da alhari da ya kunce ba don haka har yau dai waɗancan na shekarun da sun fice kafin ya kammala bisa ga na yau bambanci na shidda sun ka ce ga na shekarun da Allah ya ce fihin na ƙasira ta ƙarfi cikin aljannonin akwai mata masu taƙaita gani ba wai masu taƙaita yawo ba a ganin su ba su taɓa da ba su ba ganin ɗan namiji ba in ba mun ba amma aljannonin yau sai ya ce fihin na fihin hisan a'a ya ce makasuratun nai cikin na yau kurun mata ne waɗanda an masu farare idanu makasuratun filkiya waɗanda an ka takaita cikin hemomi suna kulle to kaga waɗanda an ka ce daidai da rashin fita da ran da suke ba su taɓa ganin wani murji in ba bazan su ba su wane ne fi kulluwa waɗancan da dai sauran abubuwan da malaman tafsir sun haka sai sun kace to dangane da wannan yana nuna aljanno gidajen aljanna biyu da Allah ya magana shekarun jiya sun fi kammala bisa ga na yau muna tare to sai sun kace to dan haka ashe kenan ya nuna waɗanda za a ba waɗancan aljannoni biyu na shekarun jiya daban da waɗanda za a ba waɗannan aljannoni na yau to suwa da za a ba cikin suratul waqi'a tabaraka wa ta'ala yana cewa wa ashabul yamini ma ashabul yamin wa ashabul yamini ma ashabul yamin na fi sidri wa ashabul shimali فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة نعم وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة نعم والسابقون السابقون suka ce Allah ta baraka wa ta'ala cikin suratul waqi'a ya kasa mutane gida uku yace fa ashabul maymanati ma'abuta hannun dama waɗanda ke nan za a ba littafan su hannun dama Allah ka ba mu littafan mu ga hannun dama kaga musulmi na kirki kenan ko Allah ya sanya mu cikin su fa ashabul maimana ma'abuta dama ma ashabul maimana ya sanin da kai abinda an ma'abuta dama ma'abuta dama su ne musulmin kirki waɗanda an ka auna ayyukansu ayyukan alkhairi sun rijani shiri sai a ɗauki littafin su a ba su da hannun dama Allah ka ba mu hannunmu da hannun dama to ɗai kenan yace wa ashabul mash'amati sannan akwai ma'abuta hannun hagu ma ashabul mash'am me yasa da kai abinda amma abutuwa ne ne ma'abuta hannun hagu su kuma waɗanda kawai da an ka bincika mayagun ayyukansu na zunubi sun rinjaye ayyukansu na alkhairi su kuma in za a ba su littafin ayyukan su karanta su ko za a ba su da hannun hagu kaga eh, abu ya ɓaci Allah ya tsare mu da zama cikin eh, ma'abu abu nau'i na duk kenan ko sai na uku sai ya ce wa kuna sada kuna da kuma waɗanda na rigaya waɗanda na gabata muna tare su wane ne kuna sada kuna su ne musulmi yan gudu da imani su ne a sabi kuna, Allah ka sanya masu sabi a sabi kuna duk wahala ta ƙari to sai kun ka ce to a sabi kuna sabi kuna su za a ba waɗancan gonakin aljanna na farko waɗanda an mace ta muna tare waɗanda Allah ya magana shekaran jiya to su Allah ya tanaje su ne a sabi kuna sabi kuna, su kuma gonakin aljanna waɗanda Allah ya magana yau su za a ba ashabul maimana mu dai abin da muka fata Allah ka tsirar da mu daga wuta Allah ka sa mu aljanna in mun samu ta asabiqu da sabiqu da wallahi alhamd in ma mun samu ta ashabul maimuna kuma wallahi alhamd fatan mu dai Allah ya sa mu aljanna ba da don haka jama'a a tashi tsaye Allah inna salatallahi galiya Allah inna salatallahi janna hajar Allah tsada gare ta ya ku jama'a hajar Allah ita ce aljanna don haka bayyuwa ka koma ka yadda ka gada masu mutu Allah ya ka aljanna dole sai an tashi tsaye Allah ka ba mu iko to ka gani kuma da ƴan aljanna da abin ga kaga game da duniya bayan Allah ya gama maganar mutanen duniya sai ya rufe maganar duniya cewa waya buƙa wajhu rabbika zul jalali wal ikram kullu man alaiha fan duk wanda an bisa ƙasa mai ƙarewa ne ba mun yi wata ba wa zai rage waya buƙawa zuhurar daka fuskar ubangijin kawai za ta rage zulzulal ma'abuci girma wal ikram da kuma giran wanda ya so amma da an ka zo maganar aljanna maganar lahira sai ya rufe da tabarakasbu kasbu rabbika albarkoki sun tabbatar da sunan ubangijinka wanda ya ubangiji zulzulal ma'abuci girma wal ikram da kuma giran wanda ya so muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abin da Allah ya karanta su a cikin suran nan alƙawarin da Allah ya wa mu'mini cikin wannan sura Allah ka arzuta mu shiga cikin waɗanda ka sannan wa idin da ya tsada da Allah ka kare mu da shiga cikin su abin da na faɗi daidai Allah shi ba mu lada da ni da ku da kuka saurara inda kuskure ya abku Allah shi ya yafe mini shafe cikin zukatan ku to tafsiri alhamdulillah yau mun kai ƙarshen surutun rahman ko in adda yau an rubuta tafsiri amma karatun asibir da lahadi na asirgib shi akwai shi insha Allah ta'ala matukan muna raye za a yi asibir za a yi lahadi insha Allah amma shi dai tafsiri rana wa kyau mana cikin azumi in Allah ya so don haka da yawa an rahe tafsiri to Allah ya sa mana albarka Allah ya nuna mana bayan sallah lafiya to yanzu zan rufe da wata tambaya yanzu da suratul fatiha mun fara tafsirin nan shekarun jiya na faɗa muku malaman tafsiri sun ce tambaya ta kasu kashi biyu ko wallahi sal tafsirin wallahi sal an dhunubihim al mujrimuna ko ya yake ayat da muka karanta shekaran jiya yace fa yawma idin la yasal an dhanbihi in sun wala jannati malaman sun ce tambaya ta kasu kashi biyu akwai su'alul ilamin tambaya ta neman ilimi ana neman sani wanda aka so a bada amsa sannan akwai tambaya ta zargi to wannan tambayar da zan jefawa yau ta ne amsa nake nema ba ta zargi ba ce ta neman amsa ce yanzu da suratun fatiha mun ka ɗauku tafsiri tiriyan tiriyan kun dai da yake tafiya ko akwai akwai lokacin da gayi ne awa guda da mintuttuka su a aya guda za tafsirinta tafsirin a yi ta a karanta aya a fassara sannan a yi bayani yan akwai wasu ayoyi da dalilin na saba da aya a kawo su da gudun iko yan akwai wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na saba da aya a kawo su da gudun iko a karanta su a fassara su a yi bayani haka mun ka faro sun suratul fatiha ja musulmi an ka zo an kai suratul baqara an kai ali imrana an kai misali an kai ma'ida yau har da mun kawo ƙarshen suratul rahman suratul rahman ita ce sura ta nawa cikin jerin gwanon surorin qur'ani ita ce sura ta 55 muna tare sannan alqur'ani duka da ta yana da hijibi nawa hijibi 16 suratul rahman nan ne bakin hijibi na 53 yanzu hijibi nawa kenan nan rage mana mafi qur'ani duka hijibi bakwai kaga mun kwashi kashi sama da tamanin na alkur'ani mun fassara to yanzu baya ta ga mutane wasu mutane suna cewa bello ya bi baki dai bai iya karantar da tauhidi ba bello ya bai karantar da tauhidi ba amma matsaya da bello ya bi ba eh izala gaba ɗaya ba karantar da tauhidi ba haka wasu ke cewa ba to yanzu baya ta wanda nake so a bada amsa yanzu duk surorin da muka karanto da suratul fatiha zuwa suratul rahman duk ayoyin da cikin su ba aya da ta yi magana tauhidi ko akwai yadda mun ka tsallake akwai aya da ba ta ka da Allah da mun ka tsallake karatun da mun da suratul fatiha zuwa rahman din nan to duk ayo duk ga da surori duk ba ne magana tauhidi in akwai to akwai da ya zo tsallake to kaga ɗayan biyu ko dai su su da magana ba ba da yake cewa tauhidi ba sun ɗauka irin ɗaya da sabuwar da nan da suka ɗaukowa da wasu ƙasashe su ne kawai tauhidi ba san tauhidi an san tauhidi Qur'ani ya zo da tauhidi ba kun yi wa ake duk surorin da ayoyin da kuma karanta ba ku sai magana tauhidi kuma ga shi ba mu tsallake ko aya guda ba a ce wagga bari a tsallake ta a wata rana ba wata aya da na tsallake tsakanin ku da Allah akwai da na tsallake ba aya guda da tsallake to kuma ita ban fahimtar tauhidi yanzu da azumi zai kama wa duk izalo da izala A da izala B izala eh, Kaduna da izala Jos ku zo ku tambaya mallame dubu nawa za su tura wani tafiri cikin garuruwa ba Najeriya ba har kasashen waje kuma wannan shekara don haka ake yi yanzu malaman nan masu tafsiran da duk ayar da ta shafi in Allah ke suka yi to ya an kai kuma an ce malamai in zalaba su karantar tauhidi don haka wannan tambaya ce mai nema amsa muna jiran ku babu amsa shin duk ayoyin da mun ka karanta mun ka fassara mun ka yi bayani babu aya guda da ke karantar tauhidi ko ku shekantaka ce kawai da ta mutanen zamani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk